This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma da iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM a rediyo amfani sarauniya fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ɗin ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumar kiyaye haɗura ta road safety ta musanta zargin yin sanadin mummunan haɗari a Argungu. To ai labai yanzu ba ai zan nuna maka video clip na wannan shi mai mashin ɗin. sannan a kashi za ka aji wato sannan a kashi na biyu na hirarmu da Profesa Ango Abdullahi za ji yadda wato za a ji yadda wasu ke kwarar wasu a Najeriya. lokacin da na ritaya a matsayin vice chancellor kuɗin sallama na bai kai miliyan ɗaya ba za kuma aji ji cewa yadda za kuma aji cewa yadda takaddama ta kaure tsakanin yan npc wato yan apc da gwamnatin jihar niger ta pdp kan rabon kujerar makka za kuma ku ji cewa 'yan gudun hijira a jihar borno na kokawa kan rashin abinci da sauran kayan bukata Kuma kamar kowace ranar jama'a Maryam Dauda na tafa da shirin kallabi za kuma a ji sharhin jaridun Hausa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da aka aiko mana. Amma fa duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. A jiya Alhamis a Nepal ma'aikatan agaji suka ceto wasu mutane biyu daga baraguzin girgizar ƙasar da ta faru ƙarshen satin da ya wuce. abin farin ciki na ba kasafai ba yayin da adadin waɗanda bala'in ya halaka ya kusa kaiwa dubu shida an goce da sowa a kathmandu babban birnin kasar a lokacin da ma'aikatan agaji suka zaƙulo wani yaro ɗan shekaru goma sha biyar daga cikin baraguzan wani gidan saukar baƙi, bayan 'yan sa'o'i kuma aka samu nasarar ceto ta ma'aikaciya a sashen girke-girke na wani otal matashin buɗe da ƙura an saka masa abin riƙe wuya kafin a ɗauke shi zuwa asibiti amma ma'aikatan lafiya sun ce matashin ya samu 'yan kwarzana ne kawai yaron dai ya ce ya samu rowan mai ɗauke da man shanu kuma ita ta sha har aka ceto shi tawagar masu aikin ceton ƙasashen duniya na ci gaba da tono gine-gine da suka rushe yayin da masu aikin agaji suke ƙoƙarin rarraba kayan masarufi ga waɗanda suka tsira A jiya Alhamis ne masu zanga-zanga a birnin Baltimore suka gudanar da wani gagarumin maci a titunan birnin yayin da ake ƙara samun jita-jitar dangane da sakamakon binciken da 'yan sanda suka gudanar game da mutuwar Freddie Gray. Matashin ɗan shekaru 25 da haihuwa ya mutu ne sanadiyar raunin da ya ji a bayansa ranar 19 ga watan Afrilu yayin da yake hannun 'yan sanda. mutuwarsa ta janyo zanga-zangogi masu yawa a unguwannin baƙaƙen fata a birnin baltimore 'yan sanda sun tura rahoton binciken da suka gudanar zuwa ga ofishin babban lauyan gwamnatin jihar inda za a yanke shawara ko za a tuhumi 'yan sanda shida ɗin da suka kama shi ko da daren jiya a ma masu zanga-zangar kan cin zarafin bil'adama da 'yan sanda ke yi sun yi maci a birnin na baltimore hakanan an yi maci a garuruwan da suka hada da cincinnati da philadelphia inda 'yan sanda suka hana masu zanga-zangar rufe manyan tituna ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban sojoji na kungiyar kawance ta nato janar philip breedlove ya ce kungiyar na bukatar sojojin leƙen asiri mafiya inganci a can gabashin ukraine inda ga dukkan alamu sojojin rasha na kare nasarar da suka samu ta hanyar soji inda duk yarjejeniyar tsagaita wutar da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka yi na tsawon wata biyu wannan bayanin na da janar breedlove ya zo ne a jiya alhamis a zaman shaida da ya bayar gaban kwamitin 'yan majalisar dokokin amurka kan harkokin soja a washington ya kuma zargi rasha kan jigilan makamai ga 'yan adawa magoya bayan rasha da ke gabashin ukraine suna kuma horas da su da ma ba su shawara suna kuma ba su taimakon kayan manyan makamai da kare kai har ma ta yadda za su iya kai hari ta sama Breedlove ya kuma amince cewa akwai babban gibi abin da muka samu da ma bayananmu na sirri a gabashin Ukraine kamar yadda ake neman tattara bayanan sirri wanda ya kunshi yakin basasar Siriya da samun yawan 'yan gudun hijira daga arewacin Afirka zuwa Turai. To Sarfilu rundunar sojin Najeriya ta faɗi cewa ta kubutar da wasu mutane 150 da mayakan Boko Haram suka kame. Mai magana da yawun rundunar kanar Sani Usman ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun sun ceto kusan yara 100 da mata 50 ranar Laraba. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a Sokoto inda hukumar hana haɗura ta Road Safety ke musanta yin sanadin mummunan haɗarin nan da ya uku a garin Argungu. Murtala Faru Sanyin na gare ka. A wani taron manema labarai a shalkwatar yanki ta hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa da ke Sokoto, hukumar ta nisa ta kanta daga zargin haddasa mummunan hatsarin mota da ya sanadiyar mutuwar mutane hudu a Argungu ta jihar Kebbi, abin da ya janyo musabbabin kona ofishinta da ke garin. Daniel Sayi shine kwamandan hukumar a jihar Kebbi ya bayyana cewa hatsarin ya auku ne dab da inda jami'an su ke sintiri to amma ba wani daga cikinsu da ya yi yunkurin tsayarwa ko kuma kama mai babur wanda sanadiyarsa ne motar ta kwace abin da ya faru shine mai mashin yana kan tafiya zai zo ya shiga kwana bai waiwaya baya ba kuma a junction ne da ya shiga hanya ga mota yana zuwa golf ne kuma ya kwashi mutane bakwai yana kokarin ya kauce mishi kofar motarsa ma ya buge su sai mota ya gije masa ya je samu hatsari har mutane uku suka rasu a lokacin ɗaya kuma ya je rasu a asibiti don lokacin da a wannan junction din duk wanda ke bin wannan hanyar ya san dama road safety suna tsayawa gwajin ba amma bisa ga bayanin da jami'an 'yan sanda suka yi musamman kwamishinan 'yan sanda ya bayyana cewa kamar jami'an ku ne suka yi kokarin tsayar da shi wannan mai tuka babur din to ai labai yanzu ma ai zan nuna maka video clip na wannan shi mai mashin din zaka ji gano yadda yake faɗa yadda abin da yadda ya faru hukumar ta ku wa 'yan jarida faifan bidiyon da ke dauke da zantawa da matukin babur din wanda ya dan kokkoje inda shi ma ya tabbatar da cewa ba wani jami'in hukumar da ya tsayar da shi suna gudan yana kasan junsu din nan gudan yana bisi gare yana saye gudan ko yana baya yana wannan jeye ban saya ban gano ko mota yana baya garin ko bai baya garin ko na shiga sai gudan yana can sai yake kai kai sai kahin injiya haka sai na mota ya zo wani abokin aiki muke na yana ce ma kanka hita eh, ke hukumar ta kiyaye haɗin dai ta tabbatar da kona ofishinta na argungu baki ɗaya da jama'a masu bore suka yi tare kuma da motoci bakwai mafi yawan su waɗanda ake tsare da su yayin da kuma aka sace babura goma sha shida da ke harabar ofishin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria haka kuma a gaida na sanyin na kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan. da makaɗa. Sai kuma jihar Niger inda ake karce katsa eh, wato ake karce ƙasa tsakanin APC mai jiran gado da PDP mai barin gado kan batun rabon kujerun Makka. Daga muna ga Mustapha Nasiru Batsari. Jam'iyyar APC dai ta fitar da wata sanarwa da ke nuna rashin amincewa da yadda gwamnatin jihar Naija mai shirin barin gado ta yi saurin rabe kujerun aikin hajjin mai zuwa. To amma gwamnatin jihar Naija ta ce lamarin fa ba haka yake ba. Mr. Jonathan Batsa shine kakakin jam'iyyar APC. Batun haji na 2015 wannan gwamnatin yanzu ya rige su da sati uku su tahi kujerun duka sun gama rabarwa to kuma muke jawo hankalin jama'a wata rikici ce aka shirya a ƙasa kuna da hujjan cewa an raba kujerun nan eh, duka an rabar shi yasa ai muka hito da wannan press release cewa duk wanda aka bashi kujera ko wanda aka yi wani abu kan haji na 2015 in muka zo za mu sauka da wannan abun za mu yi sabon tsari To sai dai a wani taron manema labarai jim kaɗan bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar, kwamishinan kula da harkokin addinai na jihar Niger Alhaji Shehu Haruna ya ce lamarin ba haka yake ba korafi da jama'a ya fi sai wannan ƙorafin bai tushe to wallahi ko fan guda da kuma azaban gidan ajiyar gwamnati hannun na kujerun maka na kujerun maka bai ba kowa fan ba ba a rabe su ba kenan ba ba bana ba ba ma gwamnati masu bana samun gwamnati zai zo in shi zai bayar shi ba amma shi ma azaban gidan aliyu bai ba kowa fan ba daga cikin korafin apc cewa me yasa ita wannan gwamnati mai shirin barin gado ta fara batun raba kujerun aikin hajji alhali ba ita za ta yi aikin hajjin ba wata sabuwar gwamnati za ta kasan gwamnatin fasa arabiya ba ta jan kowa sun ba da deadline lokacin da aka kuɗi a halin da ake ciki dai a ɗaya gefen hukumar jin daɗin alhazan jihar niger ta ce tana ci gaba da farautar wani jami'in hukumar alhazan da ke kula da ƙaramar hukumar boso da ya tsere da kudaden wasu alhazan ƙaramar hukumar boson su kimanin ɗari a shekarar bara kuma ya yi ɓatan dabo har ya zuwa wannan lokaci babu labarin shi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. To a gaida Mustapha sai kuma jihar Borno inda Haruna Dauda ya je wasu sansanonin 'yan gudun hijira don ya tantance raɗe-raɗin da ake bazawa cewa gwamnatin jihar ta Borno na dab da kawar da su zuwa garuruwansu inda suka karyata hakan amma kuma suka ce suna fama da wahalhalu ga Haruna Dauda. tuwa wannan karya ne ba haka ba ne babakura lawan to rayuwa take to alan goro mun gode a gwamnan namu da manyan mu amma kofatin da muke ciki fi sabi layi wayan su mu sutura daya gare su wayan su mu ba su da sutura ma wayan su mu na umu ma ba su da shi sunana zara ya rayuwa take aje zara nan ah, muna nan dai muna dafa abinci amma wani sa'i kayan abinci ba zai ishe mu ba kayan miya ba zai ishe mu ba da muna dafa abinci lokaci uku uku amma yanzu muna dafa abinci lokaci biyu ban ma samu sabulu ko na wanke wanke ban ma sabu yara maza da muna aiki tare su suke cire kuɗi suna sayi sabulun wanke wanke ne shi ko shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno Alhaji Grema Terab ga abin da ke cewa game da waɗannan yan gudun hijira da yanzu haka ke zona waɗannan sansani wayannan mutanen akalla sun kai dubu ɗari da zuwa ishirin da yan kai kaɗan watanni guda kusan tara nan duka muna ta fama da su ana ba su abinci lokaci uku ana ba su kulawa na lafiya ana ba su kulawa na safta da ruwan sha da dai sauransu a abu ne mai wanda yake da wahala na matukar gaskiya dole sai an fuskanci matsala saboda wayannan mutane wata tara suna zaune a guri daya yayin da mutum ya zo yana zanne mutane kusan dubu ɗari suna zanne a guri daya an keɓe an aje su ko da ana ba su abinci kaga suna bukatan tallafi na kuɗi da za su kashe a su a jiya ne ma dai gwamnatin jihar borno ta kafa wani kwamiti mai mutum goma sha hudu karkashin jagorancin mataimakin gwamnan alhaji zanna umar Umar Mustapha wanda zai ci gaba da duba makoman waɗannan 'yan gudun hijira da kuma yadda ake ci da su. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida ɗan mutan biyu. To idan kun tuna dai a hirarmu da Profesa Angu Abdullahi ya tsaya ne yana tsakiyar bayyana irin rashin adalcin da ake yi wajen fifita wasu 'yan najeriya musamman ma 'yan siyasa wajen biyan kuɗin sallama farfesa zai ci gaba da bayani ya za a ce gwamna ya yi shekara hudu misali a lokacin shekara hudun nan abincinsa kyauta gidan kwanansa kyauta ga manya-manyan albashi da yake karba duk komai nashi kyauta ne ya aiki na shekara hudu sannan ya zo a ce za a ba shi gratuity kudin sallama miliyan ɗari biyu oh. miliyan ɗari biyu an yi gwamnoni da dama wannan oh. mu a wurinmu wannan wawa so ne ni a wurina wannan wawa so ne bai kamata a taɓa yadda da shi ba ba dalilin da za a yi wannan idan wani ma'aikacin gwamnati wanda zai shekara talatin da biyar har ya zo ya ritaya a famanin sakatare za ka iske ko kusa ko kusa da irin wannan kuɗin salama ba ya samu ni na yi ba chancellor na Ahmadu Bello University na yi aiki shekara ashirin da a university lokacin da na yi ritaya a matsayin ba chancellor kuɗin salama na bai kai miliyan ɗaya ba oh. bai kai miliyan ɗaya ba to saboda haka nan ban ga dalilin wani wanda zai zo shekara hudu akan aiki wanda bai kusa da irin nawa ba za a ɗauki irin wa'annan kuɗaɗe a bashi akan kuɗin salama. Oh. wannan wato wurwawa waso ne ake matalakawa najeriya dole kuma sabuwar gwamnati mai shigowa ta sake duba wani al'amari domin ban tsammanin mutanen kasar na ya kamata su ci gaba da yarda da irin irin wannan idan ka lura kuma yanzu akwai abin da ake kira minimum wage mm. wato mafi karancin albashi wanda ma'aikaci ya kamata ya samu an kasa biyan karamin ma'aikaci dubu goma sha takwas a wata mm. kudaden da waɗansu manyan mutane suke shan ti da shi a rana guda amma an kasa biyan wa'annan kudaden ga ma'aikata wanda tun safe har zuwa yamma suna aiki kwana talatin a kasa ba su dubu goma sha takwas a wata amma kuɗin da wani zai sha ti ne a wuni guda saboda haka akwai waɗansu abubuwa wanda sam ba su dace ba a ce ana yarda da su a ƙasar nan muna fatan cewa ita wannan sabuwar gwamnati mai shigowa dole ta sake duba abin da ake kira reward system na aiki a ƙasa a cikin wannan ƙasar in ba haka ba na tabbatar zaman lafiya zai waya ba yadda za a ce a kasa an kasa biyan ma'aikaci karami dubu goma sha takwas a wata sannan a samu wani yana karɓar miliyan biyar zuwa goma a cikin wata guda wannan ba zai taɓa zama dalilin zaman lafiya ba Farfesa Angu Abdullahi kan wasu matsaloli na Najeriya. To yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Maryam Dauda ta gabatar da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara hira da Madina Dauda wakiliyar murya Amurka a lokacin da ta zo wani taro ƙarƙashin ƙungiyar Sofuwa a nan Amurka. A hiranmu da ita a makon da ya gabata, na yi mata tambaya a kan ko akwai wasu nasarori da aka samu a Najeriya. game da irin rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban a ƙasar. Sai ta ce, To za a ce an ɗan samu nasara tunda idan kika duba alif ɗari tara da casa'in da tara dai in aka zo fannin siyasa ba a samu mata da yawa da aka zaɓe su misali a majalisar wakilai ko ta dattawa ba a lokacin mata a majalisar dattawa ta duba su uku ba daga alif ɗari tara da casa'in da tara ɗin nan. Eh. kenan kin ga bayan shekaru hudu da halartar wannan taron an dan samu ci gaba har mata suka taka rawa har aka zaɓe su to a hankali a hankali mata na karuwa yanzu zancen da nake da ke a majalisar dattawan najeriya ana da mata takwas a majalisar wakilai ana da mata sama da ashirin da kaɗan duka gaba ɗaya in kin haɗa ba su samu kashi talatin da biyar cikin ɗari ba kai ba su ma yi kashi goma sha biyar cikin ɗari ba amma dai za a ce an samu ci gaba Tunda a da ai da kyar ma za ki ga wata majalisa ma da mace a ciki. To Madina kina gani matan ne ke da matsala ko kuwa yanayin gwamnatin ƙasar ne? ɓangarorin matan kansu suna da matsala domin ba su taimaka wa juna ba akwai wani abu da ke damun mata cewa suna ba sa tallafa ma kansu ba sa taimakon kansu ko kishi ne ko rashin fahimta ne ko zari ne duk wani abu da zaki dangana wannan da shi to za mu ce mata mu kanmu muna da wani laifi domin ba ma taimakon kanmu da kanmu na ɗaya kenan hmm. na biyu akwai ƙalubale da su maza kansu suke bamu walau iyayenmu ne mazanmu na aure ne kannanmu ne yayyenmu ne akwai inda suke cewa addini ya ce mace kaza ne kuma ganin cewa mu mata ne dole ne mu bi umarninsu to yawancin lokuta sai mu kaucewa rashin haɗin kanmu mu matan sai mu ɗora laifukan akan mazajen da ke cikin rayuwarmu kawai don mu mu fita ne kawai daga zargi amma in kin bibbiya zaki ga cewa mu mata ne kanmu ba ma taimakawa kanmu da kanmu domin ko inda za mu tsaya mu taimaka wa kanmu ila da ya zuwa yanzu irin gwagwarmaya da kokari da muke yi wajen siyasa ki dubi zaben nan na najeriya da aka yi eh. mata sun fi kowa fita mata a wannan karin sun jajirce sun fi mazan jajircewa sun zauna in gaya miki akan layi wajen tantance kansu da kuma kada ƙuri'unsu wasu har sun kai karfe goma sha biyu na dare akan layi abinda ba a taɓa yi ba a tarihin najeriya saboda haka kin ga muna kokartawa wajen taimako wajen ganin an zaɓi mutane amma mu kanmu ba ma taimaka ma kanmu mu tsaya takaran a zaɓe mu a majalisu inda za mu je mu tabbatar da ba da irin gudumawar da muka sani da kuma kaifin hankali da ubangiji Allah ya mana baiwarsa mu mata mu taimaka wajen haɓaka ƙasa. Wannan haka In wata ta miƙe, eh, in wata ta miƙe. Tana da yawa tana da sani ta yi karatu sosai to nan ne kawai za mu iya taimaka mata. koma ga batun wannan kungiyar taku wadda kika wakilta kika zo taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya. Wane nasarori ne za ku ce kun samu ƙarƙashin wannan kungiyar? To wannan kungiyar shekaru goma sha shida ɗin nan kundi sukutun muke da shi na nasarorin da muka samu yanzu haka bayanin da muke yi da ke. Eh. Tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu zaman kansu da aka da shugaban ƙasa ya sa su a kwamiti ɗin na Safe Schools. Wato wannan kwamiti ɗin da za ta tabbatar cewa makarantu suna da kyakkyawan tsaro saboda ana ganin yanzu mata ne za su fi samun koma baya wajen neman ilimi. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin babbar bakuwar ta Madina Dauda da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda da bakuwarta yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabu da sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarin ta mai taken yadda na tako daga Legas zuwa Abuja. Yayin da a shafi na uku ta buga labari mai taken NPDP ne suka ci zaɓe a APC, in ji Farfesa Alkali. yayin da a shafi na hudu na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa yadda jonathan ya tozarta suleiman abba a kuma shafi na 29 na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken kakar obama ta je umara a kuma shafi na 35 na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken nas ta kashe mijinyata shida don rage wa kanta aiki a kuma shafin jaridar ta aminiya na baya ta buga ra'ayinta mai taken tururuwar sauya sheka da tafarkin domokaraɗiyya Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken tattaunawar musamman ciki da gaskiya jirgin Buhari ba zai yi dakon barayi ba in ji gwamna Almakura. A shafi na 23 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labari mai taken a yayin da aski ya zo gaban goshi al'ummar jihar Taraba na dab da kafa tarihi. jaridar ta leadership hausa a wannan makon ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken sauke sufetan 'yan sanda suleiman abba mun san arina muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello, karaban ba Sanda jihar Kababa. Shugaban rundunar adalci na jihar Kababa. Ra'ayi na dangane da kwamitin da minti daga gwamnati mai tsarin gudu zuwa ainihin musaɗin miki. To, kallon cewa gefen janar Buhari suna tsakalanta su ne da tsare-tsaren kaɗan mulki ai wannan ba ta ne ba. Domin gani kalmar a hausance lamari ne wanda ke cikin ba ya sa kan to abin da yake jan hankalin bangaren gwamnati masu farin gado kusan dai lokaci ya yi dama lokaci ya allah ya kawo su kuma lokaci ya yi na bazin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar hukumar Balija Taraba tarayyar Najeriya. dangane da kwamitin da shugaban kasa mai jiran gado janar muhammadu buhari ya kafa na handi oban mulki hakika kwamiti ne wanda kuma an naɗa mutane masu karamci kuma hazikai muhimman mutane a najeriya fatan da muke kamar yadda aka kafa waɗannan mutane masu hazaƙa da kuma sanin ya kamata da kuma kishin najeriya muna fatan za a yi wannan aiki a cikin natsuwa da kuma kwanciyar harkari da kuma fatan Allah ya sa a karɓi wannan mulkin mu ga sauyi mai kyau Assalamu alaikum sunana babba Haruna da Habuji Bajo ga karamar hukumar Fona ka jihar Gombe. Tabbas idan wani ya yi rawa an ba shi kuɗi wani kuma fa idan ya yi rawa kashi zai sha. Da haka ina kira ga masu yin tattaki daga garuruwansu zuwa Abuja da cewa su yi haƙuri su janye To yanzu kuma ga na gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a jiya Alhamis ne a nafa ma'aikatan agaji suka ceto mutane biyu daga baraguzin girgizar ƙasar da ta faru ƙarshen satin da ya wuce a abin farin ciki na ba kasafai ba yayin da adadin waɗanda bala'in ya halaka ya kusa kaiwa dubu shida. sojojin ruwan amurka sun fara raka duk jiragen ruwan 'yan kasuwa da suke dauke da tutar amurka har zuwa mashigar ruwan hamas daga bakin kogin fasha domin tabbatar da cewa iran ba ta yi musu katsalandan ba jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce an ɗauki wannan matakin ne a zaman matani kan abin da hukumomi suke da suke washington suka kira takala ga iran farkon satin nan ne aka sami rahoton cewa jiragen yaƙi na ruwan daga iran sun yi harbin gargaɗi a kusa da jirgin ruwa mai dakon kaya wanda yake ɗauke da tutar tsibirin da ake kira marshal suka tsare jirgin da ma'aikatansa iran da ta ce ta kama jirgin tigris din ne saboda tana bin kamfanin da ya mallaki jirgin kuɗi a wani hukunci da kotu ta bata a yayin da sojojin ruwan amurka suke ci gaba da kasancewa a tekun fashar da tekun arewacin arabiya a wannan sabon yunkurin a fili ya buƙaci jirgin yakin amurka ya zamanto kan hanyar da ke tsakanin iran da oman a lokacin da duk wani jirgin 'yan kasuwa na amurka ke ratsawa ta ruwan a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa jiragen ruwa na da ikon wucewa ba tare da an tsayar da su ba muddin ba su sabawa dokar hana jigilar makamai ko gudanar da ayyukan leƙen asiri ba. rundunar sojin najeriya ta faɗi cewa ta kubutar da wasu mutane 150 da mayakan boko haram suka kame to masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma sarfilu hashim gumal wanda ya taya ni gabatarwa da julie lithogration wacce ta ba da umarni da kuma mu na wannan lokacin jim haman ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa mu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.